Shirin ƙungiyar 'yan jarida ta Ghana da ofishin jakadancin Amurka a Ghana na zaben 2024 wanda aka yi wa lakabin 'yan jarida domin tattaunawar zaman lafiya na watanni goma zai ba da damar kiyaye ka'idojin 'yancin 'yan jarida da inganta ƙwarewar aiki tare da ba da gudunmawa wajen hana tashin hankali da kuma tabbatar da sahihin zaɓe kafin zaɓe a lokacin zaɓe da kuma bayan zaɓukan 2024. A jawabinsa wajen taron ƙaddamarwar da aka yi a Accra, shugaban ƙungiyar 'yan jarida ta Ghana, Albert Kobnajinfo, ya nuna godiya ga ofishin jakadancin Amurka na Ghana bisa gagarumin goyon bayan da take baiwa 'yan jarida. ya kara da cewa freedom of expression does not only mean allowing people to speak but also ensuring responsibility yancin faɗin albarkacin baki bai nufin kyale mutane su yi magana kawai har ma da tabbatar da alhakin gudanar da aiki yadda ya kamata sakamakon binciken da GJA MNC ta gudanar a kafafen yada labarai a lokacin zaben bakwai ga watan Disamba ya nuna cewa har zuga mutane a kafafen yada labarai ya fi yawan tashe-tashen hankula da aka tafka a lokacin zaben ina son nana ta cewa GJA ba ta yarda kuma ba za ta lamunci rashin da'a ba ba za mu ba da kariya ga waɗanda suka karya doka ko nuna rashin ƙwarewa ba a madadin ofishin jakadancin Amurka shugaban sashen kafafen yaɗa labarai Kevin Brosnahan ya jaddada muhimmancin ƙwarewa aikin jarida wajen gudanar da zaɓe cikin lumana ya kuma yi alkawarin tallafi daga ofishin jakadancin wajen horar da 'yan jarida will support GJA's regional training for journalists to improve their fact. Za mu goyi bayan horon da GJA za ta bayar ga 'yan jarida don inganta rahotannin gaskiya game da zaɓe, taimakawa yaƙi da yaɗa labaran ƙarya na zaɓe, da kuma ƙara ƙwarin gwiwa wajen yaɗa ingantaccen bayanai da ke da alaƙa da zaɓe. a tsokacin da wasu abokan aiki 'yan jarida suka yi kan horarwar alhaji usman garba da ke gidan talabijin na ƙasa wato gtv ya ce mawuyancin abu ne a gun yawancin al'umma wurin bambance tsakanin labarai da ke fitowa ta hanyar gaskiya da wa'yanda ke fitowa ba ta hanyar gaskiya ba ga haka ya kamata manema labarai su samu horo kwarai da gaske sa'annan su samu kayan aiki na zamani wurin tatance labarai na kwarai da wa'yanda ba na kwarai ba saboda idan muka dubi matsayin manema labarai yana da muhimmanci kwarai kwarai cikin kowane demokaradiyya balle ma idan zo wurin harkan zabe kaga cewa kaman su ne ake gani za su bada labari menene ke wakana idan wurin harkan zabe shi yasa idan in aka samu ba a kawo magana da ya kamata ko ci labaran da ya kamata sai ya sa kasa cikin wani hali da baya da ke ko kadan binda akwai shi ne horon ina da muhimmanci kwarai da gaske sunana Abbas Ayyub Babaguni ma'aikaci a gidan rediyo Amaniya FM take Accra duba da irin rikicin da ake ake kan samu a lokacin zaɓe saboda wasu da ke yada labaran karya shi yasa abu ne a nawa gani da zai taimaka sosai kuma zai sa 'yan jaridan ƙasar Ghana su samu kwarewa sosai a yadda za su ba da rahotannai saboda kiyaye rikici da kuma tashin hankali yayin da ake gudanar da zaɓen. Taron ya samu alartar wakilin hukumar zaɓe na ƙasa, hukumar 'yan sanda ta Ghana, majalisar zaman lafiya ta ƙasa da wakilan manyan jam'iyyun siyasa biyu a Ghana wato NPP da NDC kuma duka jawabansu sun yi alƙawarin bayar da goyon baya ga wannan shiri. Idris Abdullah Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.